الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادواء أولنا يمتشينا آه، بقي الربيع الأول watan rabi'ul صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam لدى أربعين da uku wadda ta dace da ranar sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ɗaya za mu tashi darasi na ɗari da sittin a cikin karatunmu na umdatul ahkam na al'imam al-hafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi rahmatullahi alai muna cikin kitabul buyu za mu shiga babi na biyu babul araya wa gairi zalika mun gama da babu ma nuhiya anhu min al wato abubuwa da aka hana na daga nau'in eh, ah, cinikai to yanzu kuma za mu shiga babu al'araya ah, wanda ɗaya daga cikin nau'i ne ah, na ciniki da kuma sauran <clears throat> abubuwan da da sauran abubuwa wanda suke sun kunshi a nau'in cinikai da ƙa'idodi suka zo kamar a cinikin dabino wanda yake za a yi shi ta muzabana wanda aka hana mun yi hani akan muzabana da kuma idan mutum zai sai bawa tare da dukiyarsa yana da dukiya ko kuma zai sai dabino wanda an riga an yi masa zai sai wato bishiyoyin dabino wanda an riga an yi masa kilili zai sai lambu wanda yake akwai dabino a ciki wanda an riga an yi kililinsa mai hukuncin 'ya'yan itatuwa da kuma da mai ake tabbatar da alkabdu filbayil menene za a ce mutum ya wato da mai ake tabbatar da abu ya shiga cikin hannunka a cikin ciniki sannan kuma da hukuncin cinikin giya da cinikin mushe da cinikin alkhanzir da sayar da gumaka to waɗannan dai a cikin hadisai guda shida wanda suka zo a wannan babin za mu karanta hadisi na farko hadisin zai ibn thabit na'am قال الإمام الأبي عبد الغني رحمه الله تعالى باب العاية na'am yace wa an zaid ibn thabit radiyallahu anhu daga zaid ibn thabit Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibi al-ariya an yabi'aha bi kharsiha cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruksa ga ma'abucin ariya ma'abucin ariya zamu ji bayanin ta al-ariya shine a bama mutum kyautar a waɗansu itatuwa na dabino wanda zai rinka yana da damar ya rinka ci daga cikin 'ya'yan itatuwan yayin da suke wato suka nuna sababbin dabinai an yabi a habi harsiha ya sayar da waɗannan dabinan dabinan da ke kan waɗannan itatuwan dabinan da aka bashi ya sayar da 'ya'yan itatuwar da kardadanta wato ai kardado a ce wannan nawa ne sai ya sayar da ita wali muslimin a ruwayar muslim bi harfiha tamra da wato kardadan adadinta kardadan yawanta kardadan wato adadinta ko kwano nawa ne tamran na wato dabino busashi wato sai a ce wannan dabinan da ke kan wannan itaciyar zai kai kwano nawa in aka samu waɗanda yake gwanaye ne sun san wannan zai ce wannan dabinan kwano kaza ne to sai shi ya bayar da kwano sai ya sayar da wannan dabinan da ya mallaka a bashi kwano da dama kyauta aka bashi saboda bukata ba zai iya jira ba ya rinka yanka daga wanda yake fadowa ko kuma ya hau a wato a ci daidai daga cikin dalilan da ya sa ake ariya din kenan ya na ha rutaba su waɗanda suka saya sai su ci wato ita a firci wato ‘ya'yan itatuwar alhali yana sabon dabino a wannan hadithin mutafakun alaihi kamar yadda yake sharaɗin al-mu'allif kuma hadisi ne wanda yake a cikinsa akwai riwayar sahabi anis sahabi sahabi ya ruwa ya yi riwayar wannan hadisin daga sahabi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abdullahi bin umar shine ya ruwaito wannan hadisin daga zaid ibn sabit haka bukhari da muslim duk suka fitar da hadisin ta hanyar ɗan abdullahi bin umar salim da kuma ta hanyar maulansa baransa nafi'a a hadisin salim a zuhuri ya ruwaito shi daga nan kuma almajiran zuhuri su malik su ukail da sauransu shi ku hadisin nafi' almajiran nafi'i ne suka ruwaito shi su malik su musa bin okuba su ayyuba saktiyani suka ruwaito shi saboda haka hadisi ne wanda ya cika sharaɗin al-mu'allif kuma hadisi muttafaqun alaihi kuma a cikin akwai wannan latifa a cikin ta riwayatu sahabi an sahabi zaid ibn sabit tarjamarsa ta gabata ko mun yi tarjamarsa a cikin kitabu siyam hadisin ta saharna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wataran mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka tambaye shi a gwargwadon tsakanin sahur ɗin da suka yi da hudowa alfijir gwargwadon nawa ne yake gwargwadon karatun hamsi na aya to a lokacin da muka yi tarjama zai ibn sabit amma dai a gurguje shi zai ibn sabit kamar yadda gashi na buɗo tarjamarsa a cikin siyar alamin nubala kamar yadda shi al'imamu zahabi ya yi masa tarjama ya ce zai ibn sabit ibn dhahak al-khazraji imamul kabir shekul muqri'in wal farabiyin muftil madina babban shugaba babban malami bijimin malami malamin alarammomi shi malami ne na masu karantar da alkur'ani shekul muqri'in don irin ibn abbas da almajiransa ne wajen karatun qur'ani wal farabiyin da kuma malamin gwanaye wajen rabon gado tunda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi kowa sanin ilimin rabon gado shine zai afradukum zai wa muftil madina kuma muftin madina shine yake fatawa ma'ana bayan sayyidina umar radiyallahu anhu kamar yanda malik yake fada yake cewa mutanen madina sun kasance suna kan fatawar umar bayan rasuwar umar mai fatawa a madina shine zaid ibn thabit bayan rasuwarsa kuma abdullahi ibn umar to kamar wannan ishara malik yake da cewa mazhabarsa akan waɗannan ta akan fatoyin umar da zaid da abdullahi bin umar <clears throat> abu harija al-hazraji an-najjari al-ansari katibul wahayi mai rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shi sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya kira shi yace kai yaro ne saurayi ba ma tuhumarka a cikin addininka kuma ka kasance kana rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka kallafa masa tara alkur'ani ga baki ɗaya da rubuta shi a cikin mushaf guda ɗaya wanda aka yi zamanin sayyidina abubakar haka na zamanin na lokacin sayyidina umar usman ma da aka yi shi ma dai shi aka kira ah, <clears throat> ya karanta alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, sannan ya kasance yana daga cikin hazikai da annabi sallallahu ya ya musulunta bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara goma sha ɗaya yana ɗan shekara goma sha ɗaya ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya koyi yaren yahudawa da rubutunsu domin a domin ya rinka karanta musu domin ya karanta musu ya ce fa inni la hu domin ni bana aminta su na aminta da su a shine aka ce cikin sati biyu ya koyi da yaran da rubutun yaran cikin sati biyu hmm, cikin sati biyu eh na'am oh, ya zama profesa ya gama ma wannan <laughs> Eh. sayyidina umar ya kasance shi yake idan sayyidina umar zai tafi hajji zai da yake sawa ya zamanto amir a madina hmm. to wannan dai a tarjamarsa mai tsawo ce radiyallahu anhu ya rasu a shekara na sun yi saɓani a rasuwarsa an ce ya rasu a shekara ta 45 bayan hijira yana ɗin shekara 56 waɗansu kuma suka ce ya rasu a shekara ta 45 yana ɗin shekara eh, shi ɗin ne dai yana abu ubaid ya ce haka aka ce amma abin da ya fi tabbata shine yana yana a shekara ta hamsin da shida ya rasu shekara ta hamsin da shida bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam to ga in shekara hamsin da shida ne ya rasu zai zama to yana zan shekara sittin da bakwai. ko a a eh haka ne eh ko zai zama eh ya lokacin da aka hijira yana shekara sha ɗaya sau da aka ga hamsin da shida ya zama tun sittin da bakwai kenan hmm, na'am to <clears throat> sai al'araya mai ake nufi da al'araya al'araya jam'i ne na al'ariya al'ariya a asalin al'ariya wato tsiraici ne eh, yani min al'uri tsiraici abinda ya sa aka kira ta al'ariya shine ana tsiraita bishiya ko bishiyoyi daga cikin bishiyoyin dabino na lambu sai a ware wannan aikyauta kyauta da ita a ware ta a kyauta da ita sai ta sai a kira wannan dabiniyar al'ariya wanda kuma aka bashi a kira shi sahibul ariya akan ce masa al-mu'arra shi kuma wanda ya bayar ana ce masa al-mu'arri daga arra yu'arri yawanci abin da yi sai su ce wannan itacen dabinan duk abin da a 'ya'yan itatuwansa na wannan shekarar na baka bai baka dabinan ba ga baki ɗaya wato hanyoyi ne na ma'arufi wanda ake yi tun kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kyale su saboda shi musulunci dama abinda aka gina shi a kai tabbatar da maslaha saboda kan yi samu mutane akan wani abu kyakkyawa da suke wanda yake maslaha ne a gare su sai ya kyale su kai to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale amma kuma sai ya sanya ka'idoji sai ya sanya ka'idoji wanda shine wanda zamu gani a cikin nan arhasa yayi ruksa wato rahasa rahasa li sahibi al-ariya yayi ruksa mecece ma'anar ruksa. ar-rukhsa shine wato a a a rukhsa shine dauke hukunci ko kuma baddala hukunci daga tsanani zuwa sauki saboda dalili saboda dalili ba a shi daban yake da nas nas ana share hukuncin shi ko a ruksa hukuncin yana nan amma a wani hali zai zo da za a dauke da za a jingine hukuncin ba za a yi aiki da shi ba eh ne rangwame rangwame amma ba umuman kan cewa a daina bin hukuncin ba a an an shiga cikin wani hali za a bar hukunci yanzu kamar cin cin alkhanzir naman alkhanzir ga wanda yake jin yunwa ya rasa naman da zai ci ko je ci naman a mushi to kaga wannan rangwamen da aka yi masa bai nuna kan cewa naman bushe yanzu halal ba ne ko sai yana cikin wannan halin ne aka yi masa rangwame amma haramcin naman bushe yana nan bambancinsa da nas kenan shi shafa hukunci hukunci ne ga baki ɗaya yake tafiya ita kwa ruksa hukuncin yana nan amma sai a halatta a saba ma hukuncin saboda dalili to yawanci shi dalilin waɗansu malamai suna ganin idan aka yi rukusa to za ta tsaya ne akan wannan dalilin da nassi ya zo ba za a yi kiyasi a kansa ba saboda ka ce za ka yi kiyasi sai a wayi gari wannan hukuncin na rukusar ma ya tafi gaba ki ɗaya waɗansu malamai kuma suka ce idan illar da ke cikin wannan ta zo za a iya yin kiyasi a kai a yanzu kun ga kamar wannan a cikin al'ariya idan mutum ya baka itacen dabino ya ce duk amfanin da aka samu wannan shekarar naka ne sai kuma a shi wanda ya bayar shi wanda ya bayar da dabinon ya wannan kyautar sai ji kan cewar akwai tsanantawa a gare shi tunda in ya baka dabino ba dole za ka rinka shigowa ba kana abin nan kana roro idan ya faɗo ka ɗan kwasa to su kuma al'adarsu in suna da lambu suna zama a cikin lambu da ‘ya'yansu da matansu saboda haka wani baƙo ya rinka shigo musu akwai takura a gare su saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu ruksa ya ce za ku iya maimakon wannan wannan dabinan da kuka ce kun bayar a yi kardado nawa ne kimarsa sai a bashi sai a busasshen dabino ya je ya ci an fahimta saboda haka a cikin wannan an sauƙaƙa ma shi wanda yake wannan kyautar kan kada ya bata kada wannan ya hana shi yin kyauta domin wani dalilin yin haka zai ce kai ba ma zan yi kyautar ba ba ma zan yi kyautar ba saboda ganin kan cewa kyauta ce za ta isa cikin takura to amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hikimarsa sanaya daga cikin hikimar manzo sallallahu alaihi wasallam dan kada ya toshe ma mutane hanyar yin ma'arufi sai ce kun ga duk da yake na hana ku duk da yake shari'a ta hana ku ku sayar da danyen dabino sabon dabino da tsohon dabino an ce ya hana ko menene sayar da sabon dabino da tsohon dabino menene ake kiran wannan nau'in na ciniki na'am muzabana ko a manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana muzabana eh eh <laughs> mene kake tun ne ke nuna alhaji imran eh mana alhaji imran ya faɗa kuma gashi shi shinkafa yake amma kai amma shi <laughs> gashi kuma <laughs> na muzabana to tunda ya hana muzabana in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude wannan hanyar sai ya zamanto wannan ita ce rukusar tunda idan ya ce ya baka da bino ko akan bishiya kuma ya ce dabinan na wannan shekarar ne idan aka yi kardadonsa kuma ya baka damar kan cewar ka sayar da shi da tsohon dabino da busasshen dabino kaga kayi cinikin muzabana kenan ko to shi yasa aka ce yayi ruksa ya yi rufsa wato muzabana haramun ce amma a cikin wannan halin ta halatta to shi ne wajihin rufsa to ita rufsan nan da aka yi waɗansu mazhabar malikiya da hanafiya shi ne ba a ƙiyasin rufsa idan rufsa ta zo a kan abu wannan kawai za a fitar amma dukkan sauran abu ba za a fitar da shi ba alhanafiya wal malikiya mazhabar su kenan wato shine suke cewa ma kharaja anil asl fa ghayruhu alayhi la yanqan duk abin da ya fita daga cikin ka'ida to ba za a yi kiyasin sa a kansa ba dan ka ai ta fitar da abu daga cikin ruksa in ana ta fitar da abu daga cikin ruksa da kiyasi sai zamanto ita asalin hukuncin wanda ake ta ruksar a kansa an wayi gari babu abin da ma ya saura an fitar da komai da komai an halatta shi an fahimta to wannan Shi ne ya sa suka ce ba a kiyasi akan ruksa to amma sauran mazahid kamar yadda ke mazhabar shafi'i da kuma riwaya a mazhabar imam ahmad kuma shi ne kaunin da shekul islam ibn taimiyya ya yi intisari ya karfafa shi haka nan ma albaji a cikin sharhinsa na almuwatsa haka ya ce ya yi raddi a kan kaunin malikiya ya ce wannan shi babu dalili don wanda ya halatta kiyasi illar da ta sa aka haramta illar da ta sa da aka yi ruksar idan aka same ta a kowane hali sai amfani da ita yanzu alal misali yanzu alal misali a an halatta an halatta cin cin mushe ga wanda yake cikin halin yunwa faman turra fi mahmasatin al-mahmasa shine tsananin yunwa ina jin yunwa cewa zai halaka ko to kaga a wannan hukuncin ya tsaya ne akan akan mushe da al-khinzir akan mushe da al-khinzir ko kuwa hukuncin zai iya kaiwa ya zuwa ga a sauran abin da aka haramta kama alal misali a kama alal misali giya in mutum yana cikin tsananin yunwa zai iya shan giya? eh? to giya to ka gani za a iya cewa giya ba abinci ba ce amma to mu ɗauki wata sura idan kaya ta makale ma mutum babu ruwa da zai sha ya korata sai giya na'am a ruwa yana korawa ruwa yana korawa ruwa yana <laughs> yawo ba zai tura ba eh na'am to to amma kun ga nassi ya zo ne akan akan cin abinci akan yunwa bai zo a kan makewar kaya a wuya ba ko ba haka ba to wanda ya duba yake ai illar da ta sa aka halatta cin mushe saboda yunwa shine in bai ci mushen ba zai halaka wannan illar tana cikin idan kaya ta makale masa in bai cire kayar ba numfashin zai sarkake ya mutu saboda haka kowanne daga cikinsu yana cikin halin larura don haka illar idan aka ce ba za a yi kiyasi akan ruksa ba to kina a kyale shi ya mutu ga shi giya ta zo zai iya sha amma sai a ce ba za a yi kiyasi akan ruksa ba eh zai tafi da shi ko ai fuqaha sun yi nafsi akan wannan al fuqaha sun yi nafsi akan wannan sun ce ya halatta mutum ya kwarara barasa domin ta tafi da kaya in yayi wannan yayi ne ta fuskar larura to wannan duk yana daga cikin hukuncin ruksa wannan abin yana zuwa da yawa halaye da dama yana zuwa kaga an fitar da wata sura saboda bukata ko saboda larura a sami makamanciyarta a wajen bukata ko makamanciyarta a wajen larura amma nassi ba a kanta ya zo ba to wanda suka ce ba za a yi kiyasi ba sun takura ko ba su takura ba domin al'adar shari'a shine duk abin da suka kama ana ba su hukunci daya hmm? abin da suka yi kama abubuwa in suka yi kama sai a ba su hukunci daidai wa daida shi yasa ai yake cike da kiyasi daraba lakum masalan min kun hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum kaga wannan an yi an kawo abu wanda yake daidai amma kuma kun ba shi hukunci daban sai ƙur'ani yake lizumta muku cewa ba ku yi adalci ba mutum ne daga cikin bayin mutum kana da bayi ma malakat aymanukum min ahallakum ma malakat aymanukum min shuraka a ce sun yi tarayya da ku fi ma razaqnakum a cikin abin da muka ba ku fa antum fihi sawa'un tahafunahum kasifatikum anfusakum duk ɗaya kuke kana jin tsoron su game da wato baranka ne amma sai ya zo kaga kawai ya keta bangaren nan gina ce na baka ya zo ya yi kyauta kuma in kana jin tsoron cewa wannan kyautar ba za ta tabbata ba kana jin tsoron sa kamar yadda kake jin tsoron kanka yanzu waye zai yadda da wannan to yaya za ku ce ku ba za ku yadda da wannan ba amma ku yadda Allah ya zamanto yana da jiraka to wannan shi ne abubuwa in suka zamanto daidai to a ba hukunci daidai haka, kamar yadda Allah yana yin ilzami ne cewa in dai ba ku yadda da shuraka a cikin abin da kuka mallaka ba to kada ku yadda ma Allah shuraka a cikin abin da ya mallaka to kun ga wannan shine kiyasin wato abubuwa in suka zamanto daidai ana basu hukunci guda daya da ka wannan akan kiyas alal ruksa kenan al-imam al-baji a sharhinsa ya yi ya karfafa wannan ma'ana kuma kamar yadda na ce ita ce abinda sheikh islam ibn taimiyya wato ya kirata al'ariya saboda wato wajen ma'anar ne suke cewa a waɗansu sun ce daga a ta'arri ne daga daga rautuhu wato idan ka ba ma mutum kai ma mutum ihsani fa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa at'imul qani'a wal mu'tar al mu'tar wato al mu'tari shine wanda ya bijirar da kansa saboda bukata to kana ce wanda ka bashi saboda bukatarsa to sai suka dauke al'ariya din daga wato bukata ce ba daga wato tsiraita ita bishiyar daga sauran bishiyoyi ba waɗansu kuma suka ce an kira ta ariya saboda ta kubuta ta tsiraita daga hukuncin da aka hana na muzabana na hukuncin da aka yawa kai maka hango wannan ma'anar ko an tsiraita da ita daga hukuncin muzabana da kuma illar da ke cikin muzabana an ce eh muzabana ba ta halatta ba amma muzabanar nan ita an yi an sauki a kanta to kuma in kuka kula sai ku ga yadda shari'ar musulunci wato ke take tafiya tare da maslaha da kokarin wato kada a toshe wa mutane hanyar yin ma'arufi hanyar yin insani insani ga bayan Allah duk abin da zai sawo mutane takura kan kada su yi ba a so hmm. sai a kawo musu sauƙi yadda za su yi shi yasa kan ga mazhabar malik rahmatullahi alai wato a cikin mazhabobin nan ita ce mazhabar da ta fi kowace wato a kwadaitarwa akan wannan babin yanzu kun a mazhabar malik za ka iya kyauta da abin da yake majihul za ka iya kyauta da abin da yake majihul yanzu za iya zuwa ka samu tinkiyanka tinkiyarka ka ce wannan cikin na baka ai majihuli ne ko namiji ne mace ne za a haifa za a haifa lafiya ko ba za a haife ta lafiyayya ba amma ka bayar kuma kyautar ta yi amma za ka iya sayar da wannan za ka iya cinikin bal habalul habalata wanda muka karanta in ta haihu ta haifi ya yar ma kuma ta yi ciki to ta haihu yar da yar wannan cikin ta haifa na baka <laughs> duk in ka hana shi malik yana ganin malik ya halatta wannan yace saboda babu wani abu da zaka yi asara in ka hana shi kuma wanda ka bashi babu wani cin dukiya da ba da haƙi ba da zai haka zalika abin da yake al-ma'dum ma ba a san shi ba al-ma'dum ba a san shi ba zaka yi kyautar sa amma haka sauran malamai suka hana ɗaya daga cikin abubuwan da malik rahmatullahi alaihi yayi kenan yace idan ka ba mutum dukiya ka ce ka je kai kasuwanci da wannan dukiya ribar da ka samu duk taka ce na baka ina so kawai ka dawo min da uwar kudi na duk ribar da ka samu taka ce to a wajen malik ya halatta ya ce wannan ihsani ne su ga sauran malamai a musamman shafi'iyya da hanabila sai suka ce a wannan ai zai yiwu ba ka yi kyauta da abu tun baka riga ka mallake shi ba ba ka mallake shi ba ba maka mallaki ribar ba kun san idan ka ba ma mutum kuɗi kace ya je ya juya a shi shine cewa za ku raba riba ko saboda haka shi malik yana ganin ka sa na ribar shine ya bayar da shi kyauta to ka kasansa na ribar ma'alumi ne ko majahuli majahuli ne bal maujudi ne saman ne ko kuma ba a same shi ba aslan bai ma juya kudin ba to yaya sai suka ce ta yaya za a yi kai kyautar a tun ma kafin ya samu eh in ma ko ma ba a zato mai rinjaye ne shi ne kuma wato zaburarwa akan aiki kar a takura mutum akan yin isani ihsani in mutum zai yi ana so wannan ruhin shi ya kamata mu gane mu gane yanda malik rahmatullahi alaihi wato yake gane asrarul shari'a irin wannan ruhin da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan a sauƙaƙa ma mutane hanyar ma'ruf to shine shi ma imam malik ya hararo wajen ababul hiba yace wato abinda yake majhul da abinda yake al-ma'dum alladhi yurja wujuduhu ya kayyade yace wanda ake kaunar samun sa wanda ake kaunar samun sa duk ya halatta kai kyautar sa babin kyauta ne in ka zo ka ce ma mutum mota ta da aka sace ana nan na bayar da cigiya kuma na ji ana cewa ana samu motoci in an samu motar nan na baka eh in ba a samu ba asarar mai kai amma in ka ce motata da aka sace eh, motata da aka to sa rai yana cizon ka zai <laughs> wannan ya ce kuma motata da aka sace zo mi cinikinta ana nan ana ƙaunar za a samu kaga mota ce wadda yake a yau idan zan sayar maka da ita miliyan biyu ce na sayar maka ita a rabin miliyan ba na rabin miliyan kai kuma kana ganin dama ce eh za ka ci abinus sai kai sauri ka kawo daga baya sai ka zo shuru aka jira wata aka jira har shekara ɗaya shuru sai ka zo ka ce dawo da kudi na ta aminu ga mun yi ciniki to a lokacin nan ne kuma sai a zo a kawo karatun umda ai na karanta a karatun umda wannan bai ulgarari ne ciniki ne wanda yake batacce ne dawo da kudi na <laughs> to kun ga bambancin ciniki da kyauta kenan ita kyauta ya halatta gharar ya shiga ciki rashin tabbas da kasaɗi zai iya shiga ciki amma ciniki bai halatta ya shiga ciki ba a cikin ciniki to a shahid a nan shine shari'ar musulunci tana so ta kwaɗaitar da mutane akan yin ma'arufi shi yasa take buɗe hanyar ma'arufi din hatta abubuwan da ba a yi a ciniki sai ta halatta a yi inda an yi shi ta babin al maarufi. ne an yi saɓani wajen tafsirin da malamai suka yi na wato al'araya waɗansu suka ce shi ne bai urruta bi ala ru'usin nakal bi ƙadri kailihi min tamri harsa fi ma duna hamsata ausu shi ne ka sayar da arrutab wato sabon dabino wanda yake ma yana kan itacen dabinan ba a girbe shi ba da gwargwadon awansa gwargwadon kwano gwargwadon yawansa a bisa awon kwano da na busasshen dabino na tsohon dabino ta hanyar kardado ba ta hanyar awo ba tunda yana kan kan bishiya ai ba za ka iya ba za ka iya sa kwanon awo ba ka ga sa ko amma gwanaye in suka zo suka kalle shi za su ce wannan dabinan kwano goma ne wannan dabinan buhu ɗaya ne za su iya yin wannan to al'araya shine a sayar da wannan dabinan da yake kan bishiya da dabinan da za a auna na kwano ta hanyar kardado amma a tsayar da shi iyakar wusuki biyar fi ma duna hamsa ta auso abinda bai kai wusuki biyar ba kar ya kai wusuki biyar in ya kai wusuki biyar ya ɓaci wusuki biyar kwano nawa kenan sa'i 300 sa'i 300 amma kun san kwanan ba irin kwanan ba kowane kwano ba ne kwano wanda yake ya dace da sa'i mai mudu hudu mudun nabi hudu mudun nabi hudu shine kwano asa sa'un nabawi eh na bogaji eh eh ka taba ganin sa ne <laughs> har ma ka taba ganin na bogaji ka da shi eh aha da kyau da wano ma suna amfani da shi to ya zamanto a a a hamsu ta ausif situna sa'a situna sa'a kwano sittin hmm? eh alwusuk situna sa'a hamsu ta ausif 300 sa'a wusuki biyar kwano a sa'i 600 wusuki daya sa'i 300 wusuki daya sa'i 60 60 sau biyar 300 saboda haka suka ce abinda bai kai wusu bai kai sa'i 300 ba to ya halatta ai a ya halatta a sayar da shi wannan rufsa ce daga hanyar akan muzabana wannan shine mazhabar shafi'i da ahmad da waɗansu daga cikin malamai saboda haka sai shi mai yin alharf gwanaye ne wanda suke sai ya zo sai ya yi harf sai ya yi kardado wato ya kiyasta wato kiyas abinda ta bana abinda yawanci malaman ma'asoro suke magana harf da kardado ba wai kiyas ba abu ne wanda yake yi da kawai a shaci faɗi ba abu ne wanda yake yi bisa ilimi bisa ilimi ya sani ya goge shi sa ba kowa ake kira ba in kowa ne ai kowa zai iya kiyastawa kowa zai iya zuwa ya ce wannan kaza ne a'a sai an nemo alharis wanda yake gwani ne akan wannan yana ɗaya daga cikin sana'o'i da suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san akwai akwai wanda ya yi littafi akan sana'o'i da ake da su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. kowace sana'a ya fitar da ita to daga cikin sana'o'in da ake da su alfai alfaris mai yin kardado to sai ya ce wannan idan ya bushe kwano kaza zai wannan dabinan da yake gani idan ya bushe zai zama to kwano kaza na dabino to a lokacin sai shi wanda aka bashi wannan bishiyar ta dabino sai ya sayar da wannan dabinan a bashi tsohon dabino ya zama to sun karba a majalisun shi mai sayarwa ya danka masa bishiyar shi kuma mai saya ya danka masa kwano kwano gusuki hudu wato kwano 240 alal misali ma'ana ta biyu shi ne mutum ya ba ma wani wato ya ba ma ya yi kyauta da 'ya'yan itatuwar dabino yayin itace ɗaya ko itatuwa na dabino sannan sai ya shigar da za a rinkai masa cikin lambunsa sai ya zamanto akwai mashakka a gare shi yana cutuwa to sai ya saya daga wajensa sai ya saya daga wajensa da abin da aka yi karda na dabino ya bashi ya ce maimakon wannan bishiyar da za ka gani ce na baka to barin baka kawai dabina a huta amma wannan baya halatta sai ga mai gonar kawai mai gonar kawai yi wannan ruksa wannan ita ce matabar malik malik ya takura abin sosai wajen al'ariya to akwai sharuɗa waɗanda su kuma wanda imam malik ya faɗa wanda ga nan ibn al-mulaqin ya kawo su na farko ya zamanto bai kai wusuki biyar ba na biyu kuma ya zamanto daga nau'inta ne ya takaita shi akan dabiru da inibi kawai wanda hani ya zo a kansu wajen muzabana amma sauran nau'in abinci da ake amfani da su ake kuma busar da su kuma ake rayuwa a kansu to wannan akwai saɓani a matabarsa sannan lokacin da za a yi lokacin za a kaddara za a tashi yin a kardadan ne lokacin al'ibba wato lokacin girbi ba za a yi kafin girbi ba sai lokacin girbi ya zo inda lokacin girbi sananne ne to a lokacin girbi ne za a yi kardadan sannan abinda kuma za a saya ya zama to a sayar ga baki daya ba za ka sayar da wani juzi ba sai dai ka sayar ga baki daya eh. sannan sai sun nuna kuma kusa da wannan shine shi ma ta'arifin abu hanifa akwai dan bambanci tsakanin mazhabar abu hanifa da mazhabar malik dan kadan hadisin ruksa ne akan me kan almuzabana ko kan almuzabana an yi ruksa akan almuzabana wanda take mun karanta akan haramcinta to matsala ta matsalar ta biyo baya ita ce Alkharus mun yi bayanin almenene Alkharus sai hadisin ya yi magana akan dabino to amma an yi sadar da inibi tare da dabino akan wannan hatta malikiya da suka ce ba a kiyasi akan ruksa su ma sun sadar da dabino sun sadar da inibi tare da dabino kama wannan kiyasi suka yi akan ruksa ko ba kiyasi ba ne na'am na'am kiyasi suka yi ko ba su kiyasi ba ni shi ce tambaya ta kai min dabara <laughs> eh to ya aka yi kuma sun ce ba a kiyasi akan ruksa ruksa ce akan muzabana in ruksa ce akan muzabana sawa'un an yi da dabino ko da inibi duk ɗaya ne Eh, sannan kuma wannan hakikatan wato abinda akwai kiyasu illa akwai kiyas fi ma'anan nas wannan kiyasi ne fi ma'anan nas ba kiyasin illa ba ne inda kiyasin illa ne watakila shi ne za a iya cewa an yi musu ilzami cewa an kawo wata illa da ta yi kama da illar da ke cikin araya sai a iya musu ilzami a ce to sun yi kiyasi a kan ruksa amma ma'anar da ke cikin dabino ita ce ainihin ma'anar da ke cikin inibi saboda haka dabino da aka kawo tansif ne ala abu afradil am ba za su ɗauke shi babin kiyasi ba eh, eh. gonar shinkafa eh sai ba shi adadin kwanan shi kuma eh, wato wato kenan ku ji tambayar alhaji abubakar ko wai mu tun da ba mu'amala muke da dabino sosai ba musamman dabino mu sai dai mu ganshi a kasuwa mu je mu siyo yawanci ba lambunan dabino gare mu ba ma muna da gonan na kin shinkafa za ka iya yin araya a shinkafa <laughs> na'am bari mu ga abin da albaji ya faɗa kun gane tambayar alhaji abubakar ku, to to matsalar gashi babin da albaji ya fitan mata yace albabu salif fi bayani ma yasihu dhalika fihi min as-simar a gargashin sharhin wannan hadisin ne daga 'ya'yan itatuwa wanne ne ya inganta ayi araya a ciki yace an malik fihi riwayatan akwai riwaya biyu daga malik ihdahuma annahu la yajuzu illa fi an-nakhl wal-'inab baya halatta sai a dabino da inibi kawai wa bihi qala ash-shafi'i itace mazhab sai dabino da inibi wa thaniya yajuzu kullu fi kulli ma yaybasu wa yudakhar min wa yudakhar min ath-thimar kal wal fustu wat-tini waz abinda yake yana iya bushewa kuma ana iya ajiye shi na daga 'ya'yan itatuwa to ya halarta na daga 'ya'yan itatuwa kamar a kamar allos wannan wannan a wannan gyadar wata irin gyada ce wadda ake ce mata allos za a ganta sukan sa ta a cikin dabino sukan sa ta a cikin dabino hmm. na'am ba ma ba ban san ya gawa din ba amma kashu za ta shiga cikin ma'anar amma dai ba kashu ba ne almond shi ne da turanci shi suke ce ma almond ita ce allos da kuma atin atin hmm. eh tawatin ɓaure ɓaure shi ma kun san ana busar da shi aka bushe shi kamar dabino yake da zaitun shi ma za a iya yi da shi da kuma fustuk fustuk shi ma wata wani irin gyada ce ta yan ana nan washe a iran da turkiya postachios suke ce masa da turanci yana hmm. nan kore-kore haka za a gan shi amma daɗi gare shi sai tsada na'am eh a'a ba shi ne mai bawanta kwarai bawanta mai ƙarfi to wani lokaci suna ɓare bawon sai su rinka sayar da shi a rinka sayar da shi to shi ne suke kware da gaske bawonta mai dauri mai sauri kwarai da gaske <clears throat> to wannan wannan ita ce riwayar ibn al-qasim daga malik to me riwayar farko su waɗannan abin da ya sa kuna ji eh gara game da hankali kan tambayar ka Haji Abubakar da inibi da dabino suna da wani abu da suka keɓanta da shi da sauran abubuwa ba su da shi me bambancin inibi da dabino da shinkafa a wannan babu hmm? za a iya cinye saɗanye abinda za ka ce kenan sabonsa za a iya ci shinkafa ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka hukuncin ba shi da ma'ana a yi shi a cikin shinkafa saboda ita ba ka iya cinta a haka ba dole sai ka jira dai an girbe in an girbe kuma ta eh, eh, bushe eh saboda haka ah, wannan kenan ah, kun ga wajihin kun ga azancin malik na eh na ƙani na biyar ne ya rasu shekara ta ɗari hudu da hamsin da biyu ne ne ina zuwa na'am ɗari hudu da saba'in da hudu ɗari hudu da saba'in da hudu ƙarni na biyar bayan ibn al-arabi ibn al-arabi sittin da wani abu duk turawa ne ba yi e? turawa ne 'yan spain ne hmm. garin su yanzu nan cikin spain baja 'yan turawa ne 'yan spain ne da 'yan portugal hmm. <laughs> amigos ne <laughs> kun san dan spain da 'yan portugal an ce masa amigo ko yanzu haka suke ce musu to kuma shi yasa da yawa idan ka je ka ga dan spain kana ganin sa sai ka dauka balarabe ne a fuskar sai ga sifofin balarabawa saboda zaman da musulmi suka yi a can sun cakuɗa da su na'am ibn arabi ya wuce albaji ko hmm, za ka samun wasu wasi ko eh, da 543 shi tsarinin alkazi iyaz ne 543 hmm, saboda ka bayan albaji yake ibn al-arabi shi dan karni na shida ne albaji ne dan karni na biyar to a wannan hukuncin wannan hukuncin na ruksa da aka yi shin ta haɗe dukkan mutane mawadata da fukara duk an yi musu wannan ruksar za su iya yin araya za su iya yin cinikin ariya koko ya kribanta ne da mabukata tunda hukuncin kawai an ce sahibul ariya ko ba haka ba min gairi taqid bi ahadin wa huwa wa huwa asahhu qawlai ash-shafi'i wa thani annaha tahtassu bil fuqara بالفقراء waɗansu sun ce wannan hukuncin kawai sai in akwai sai sai in in akwai akwai fatara fakiri shine zai zama to sahibul ariya li'annahum sababur rukhsah كما ذكره الشافعي في الأم لكن بغير إسناد وحكاه الشيخ تقي, تقي الدين وجها وتبع الفوراني في ذلك ومثار الخلاف أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص هل يخصصه أو هو على عمومه وفيه خلاف أصولي bari mu ga abin da lokacin mu ya kure da sai mu ga abin da kuma albaji ya ce a kan wannan matsalar bari mu ga abin da kardado yake shiga ciki Shi ne zakka zakka zakka ma ane mata harus mai gona zai iya yin kardado a ce ya yi noma kafin a yi girbi ya zo ya ce a yi kardado wannan dabinan wannan dabinan kwano nawa zai yi in aka gane cewa zai kai kwano 600 na 300 wanda shine nisabi sai ce to bar na fitar da da nasibin zakka tunda noma ne wanda yi na da noma ne wanda yi na ban ruwa kaga noman ban ruwa nawa zai fitar zakka na'am na'am nisful ushir in noman ban ruwa ne nisful ushir in noman damuna ne shine al ushur ka nisful ushur in kwano 300 ne nawa ne nisful ushur hmm haba sha biyar sha biyar to za ka yi noma za mu zo mu karbi ɗari da <laughs> za mu zo mu karbi ɗari da hamsin a kwano ɗari uku rabi kenan ba ma ya tafi <laughs> kwano sha biyar kwano sha biyar za a karba to sai ya ce maimakon maimakon ka zo kai sa'i maimakon ka zo ranar girbi hmm, ka zo ka ce a cikin sabon dajino za a baka kwano goma sha biyar ga kwano goma sha biyar tun kafin ai hmm. ga kwano sha biyar na bayar amma da sharaɗi cewa sai ranar sai lokacin girbi yayi sai lokacin girbi yayi amma maimakon ka bashi daga cikin wancan to sai ka bashi bi ha tamra shi ma ya halatta mm. ai harf amma fi ma duna ta ausuk shi ma zuwa wusuki biyar in ya wuce ta ausuk dole ne daga cikin wannan na gonar ka baya rutab din amma wannan sauƙi ne aka yi ma sauki ne aka yi ma fukara maimakon su jira eh, suna da bukata yanzu yanzu maimakon su jira idan an yi girbi din a ba su kuma watakila suna so su ajiye wahalar da za su sha na ajiye sabon dabinan da wani zai iya ribewa da sauransu kawai sai to a ba su to za a iya ba su amma shi ma mu kayyar da khamsatu awsu hmm. an kaide shi da husu ibiyar na'am mm Mm. na zarka dai inda wannan ne an kayyade shi da hamsu ta ausu an kayyade shi da hamsu ta ausu tun da ai ba wazancen na farko dai lokacin girbi bai yi ba bai halatta a fitar da zarkarsa ba bai halatta idan bai riga ya nuna ba ya kai nuna ya samu budu sala budu sala shine idan ya zamanto yayi yayi karfi yayi karfi ya ya eto eh bura kamar na mangwar kenan shinkafa ma ana ce mata bura yawa da shinkafa da alkama me ake cewa nuna su eh? ta dau ciki ma nuhu fa ta iya girbe ta eh, shi ne wato ya karfi ya zamanto ya ya zamanto ya bushe babu ruwa a cikinsa ya yi karfi to me in shinkafa ta zamanto haka ne ake ce mata eh ta yi eh a me ake kiranta a wannan hali ba mu da shi a hausa a'a to almuhim shi kenan ma dai hannun wuce lokacinmu saboda haka akan wani ita ce matsala ta ƙarshe cewa alharus kardado yana shiga cikin zakka amma shi ma an kayyade shi da hamsatu ausu shi ma an kayyade shi da hamsatu ausu kuma albaji a cikin sharhin ya ɗanyi ishara ga mecece hikimar da ta sa aka kayyade da ya sa aka halata a yi kardado ɗin shi ma dai kamar yadda yake wajen na kyautar ya zama to wanda ya kyautar yana yana takura da shigar mutane to shi ma zai iya takura da shigar sa'i cikin gonarsa sai ya ce kawai tunda dai wannan bishiyoyin waɗannan na sadaka ne na zakka ne to kamata yi yanzu ka zo ga tamru shikenan na na huta da na huta da kai komanka na'am to alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amin